gaba da fafata da ake a gasannin league league musamman a nahiyar turai idan muka leka kasar ingila a ran lahadi kungiyar kwallon kafa ta crystal palace sun tashi can jaras biyu da biyu da arsenal kungiyar kwallon kafa ta bolle kuwa ta sha kashi a hannun chelsea ne da kwallo hudu da nema manchester united a gida ta doke everton da kwallo biyu da daya a yau kuma tottenham ne za ta karbi bakuncin manchester city da misalin karfe tara na yammaci agogon nigeria har ila yau a can kasar spain kuwa a jiya a wasan mako na goma na La Liga kungiyar kwallon kafa ta Hetafe ta samu nasara akan Real Betis da kwallo biyu da nema. Sabiya a gida ta doke Huska da kwallo biyu da daya Ita ma Alaves ta samu nasara akan Villarreal da kwallo biyu da daya. Har ila yau a ranar Lahadin da ta gabata an fafata a babban wasa na El Clasico tsakanin kungiyoyi biyu da ke kasar Spain Barcelona da abokiyar hamayyar ta Real Madrid bangaren gasar La Liga ta bana. wasan ya gudana ne a gidan barcelona inda ta lallasa real madrid da ci biyar da daya wayannan kungiyoyi sun fara haduwa tsakanin su tun a shekara ta 1902 kimanin shekaru 116 kenan da suka gabata ga yadda haduwarsu ya kasance a dukkanin wasannin a gasar la liga sun fafata sau 179 real madrid ta samu nasara so 72 yayin da kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta samu nasara so 70 an yi canjar wato kunnen doki so 34 real madrid ta jefa kwallaye guda 285 a ragar barcelona ita kuma barcelona ta jefa guda 282 har ila yau a gasar da suka fafata a tsakanin su na kofa da rai a sun fafata su 33 barcelona ta yi nasara su 14 real madrid ta yi nasara su 12 an yi kunnen doki su 14 a wasannin kofa da rai din kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta jefa kwallaye 63 sai kuma kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta jefa kwallaye har 64 a gasar Cof de la na can kasar Spain din kuwa sun buga wasa shida ne inda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta samu nasara sau biyu ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ba taba samu nasara a wannan ba sai dai an yi kunnen doki hudu. Barcelona ta jefa kwallaye guda sha uku a wannan gasa inda ita kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta jefa guda takwas kacal a bangaren Spanish Cup kuwa sun barje gumi ne a tsakaninsu sau sha hudu inda Real Madrid ta samu nasara sau takwas da barcelona ta samu nasara sau hudu an yi kunnen doki sau biyu real madrid ta jefa kwallaye 33 a ragar barcelona ita kuwa barcelona ta jefa kwallaye guda 18 ne a raga sai kuma gasar zakarun nahiyar turai wato yopa champions league inda suka hadu sau takwas barcelona ta yi nasara sau biyu ita kuwa real madrid ta yi nasara sau uku an yi kunnen doki sau uku Madrid ya jefa wa Barcelona kwallaye sha uku ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta jefa kwallaye goma ne a wannan gasar. A jimillan wasanni a gasanni wato competition da suka hadu sun hadu so 237. Real Madrid ne ta yi nasara inda ta samu nasarar wasanni har 95. Ita kuwa Barcelona ta samu nasara so 92 sun yi kunnen doki so 50. Jimillan kwallaye kuwa da aka jefa a wannan gasa ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta jefa kwallaye 400 ne yayin da Barcelona ta jefa kwallaye 386 sai bangaren wasannin sada zumunci da aka fafata inda aka fafata so 34 Barcelona ta yi nasara so 20 Real Madrid kuwa ta yi nasara so biyu an yi kunnen doki sau goma jimillan haduwarsu a dukkanin wasannin har da wasan sada zumunci sun hadu so 272 barcelona ta yi nasara so 113 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta yi nasara so 99 an yi kunan doki sau 60 yadda jimillan kwallayen ta kama kuwa barcelona ta jefa kwallaye 477 ita kuwa real madrid ta jefa 455 a wannan wasa na ran lahadi an yi shi ne ba tare da zakarin 'yan wasan nan wato cristiano ronaldo wanda ya bar real madrid ya koma juventus da kuma lionel messi abokin hamayyarsa wanda yake fama da raunin hannu a wasan da suka yi da sabiya inda suka doke sabiya da kwallo hudu da biyu a wasan mako na tara na gasar la liga iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya